sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rami na yammaci agogon Washington DC. A wannan rana ta Litinin 31 ga watan Agusta na shekarar 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da ni Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji inda aka kwana a kan yasar tekun kwara da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ɗau alkawalin yi. Sai rahoto a kan dambarwar siyasar jamhuriyar Nijar. Kana muna tafe da wasu rahotanni. Idan Allah ya ba mu iko za mu kawo muku rahoto na musamman daga jihohin arewa maso yamma a Najeriya. Haka muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. gwamnatin sudan da kungiyoyin 'yan tawaye sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da tarihi wani muhimmin mataki na farko wajen kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru goma sha bakwai ana tabkawa, a cewar wani wakilin kafar labarai ta ap shugabannin kungiyar juyin juya halin sudan ta srf wacce haɗaka ce ta ƙungiyoyin 'yan tawayen yankin darfur da ke yammacin ƙasar da kuma jihohin kordofan da blue line ko al-nil al azra da ke kudancin ƙasar sun ɗaga hannayensu sama don nuna farin cikinsu bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar. Yarjejeniyar wadda aka cimma a Juba babban birnin ƙasar Sudan ta kudu makwabciya. An sa hannu a kai amma kamar yadda aka fassara ba a ida rattabawa ba. Lafazin da aka yi amfani da shi don nuna cewa ƙofa na nan buɗe ga wasu ƙungiyoyi biyu muhimmai waɗanda har yanzu ke jan ƙafa su samu damar shiga yarjejeniyar don a kammala ta a cewar jami'ai. Wasu manyan tawagogin Amurka da Isra'ila sun tashi daga filin jirgin saman Ben Gurion na ƙasar Isra'ila a yau dinnan Litini zuwa birnin Abu Dhabi wanda shine karan farko da jirgin sama na wani kamfanin sufuri ya tashi daga Isra'ila zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Jirgin saman ya bi ta sararin saman ƙasar Saudiya wanda wannan ma shine karan farko ga duk wani jirgin saman sufuri daga Isra'ila. Tun a farkon wannan watan ƙasar Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa suka amince su kulle yarjejeniyar diflomasiyya tare da taimakon Amurka. A tawagar Amurkar akwai babban mai baiwa shugaba Donald Trump shawara kuma surikinsa Jared Kushner da mai bayar da shawara kan tsaro na ƙasa Robert O'Brien da manzon musamman kan harkokin gabas ta tsakiya Avi Bakowi da kuma na harkokin da suka shafi Iran Brian Hook. Yawan masu ɗauke da cutar corona a Amurka ya kusa zarce miliyan shida baya ga yawan mace-mace dubu ɗari da tamanin da uku wanda ya zarce na kowace ƙasa a duniya. Kwanan nan wasu jihohi hudu na yankin tsakiyar yammacin ƙasar suka ba da rahoton adadin sabbin kamuwa da cutar a rana guda irin wanda ba su taɓa gani ba. Jihar Ayowa ɗari bakwai da tamanin da biyar, jihar North Dakota ɗari uku da saba'in da biyar, jihar South Dakota 425 sannan jihar Minnesota 1000 bisa ga alkaloman jami'ar Johns Hopkins. A halin da ake ciki kuma jihohin Montana da Idaho sun ce yawan waɗanda tsananin ciwon su na COVID-19 ya kai ga sai an kwantar da su na matuƙar ƙaruwa. A yayin da yankin tsakiyar yammacin ƙasar ya kasance na baya-bayan nan wajen ganin yawan masu kamuwa da cutar. A ƙasar baki ɗaya yawan mace-mace da kwanciya asibiti da kuma kamuwa da cutar na raguwa. 'Yan sandan Italiya sun ce bakin haure akalla uku ne suka mutu, shida suka jikata, ɗaya kuma ya ɓace bayan da ƙaramin jirgin ruwan da ke ɗauke da su ya kama da wuta a tekun Ionian daura da gabar Italiya a jiya Lahadi. Bidiyon masu tsaron gabar teku ya nuna jirgin ruwan na ci da wuta, yayin da masu ayyukan ceto ke ta gaya ma mutanen da ke cikin jirgin abin da za su yi da murya mai ƙarfi lokacin da suke ƙoƙarin ceto su daga cikin tekun. 'Yan sanda sun ce injin ɗin jirgin ne ya kama da wuta ya kuma ya bindiga yayin da jirgin ke ƙoƙarin shiga gabar tashar jirgin ruwa. Ba a san takamaiman adadin mutanen da ke cikin jirgin ba. Kafafen yada labarai sun ce akwai mutane ashirin da ɗaya cikin jirgin lokacin da ya kusanci gaɓar, Kuma 'yan sandan Italiya sun ta sha uku daga cikinsu tun kafin ma jirgin ya kama da wuta. China ta buɗe wani sabon babi a takaddamar cinikayya da diplomasiya tsakaninta da Australia bayan da ta kaddamar da bincike na biyu kan shigowa da giyar Australia. Yau dinnan Litinin ma'aikatar kudin China ta ce za ta yi bincike kan sassaucin da ake baiwa bangaren shigowa da giyar kasar Australia a wasu shirye-shiryen gwamnati har wajen 36 za a ɗau shekara guda ana wannan binciken. Shi kuma ministan cinikayyar kasar Australia Simon Birmingham ya fitar da wata takardar bayani inda yake sha shakulatin bangaro da ikirarin na China. Yana mai cewa shirye-shiryen gwamnati na nazari da ingantawa su ne ke bayar da sassauci ga bangaren da ke fitar da giyar kasar zuwa kasuwannin duniya. An zaɓi wani masanin harkokin diplomasiyya a ƙasar Lebanon don ya kafa sabuwar gwamnati a yau ɗinnan Litini, bayan da ya samu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasa a wannan ƙasa mai fama da rikice-rikice. wacce har yanzu ke kan murmurewa daga wata mummunar fashewa wadda ta yi sanadin mutuwa ko jin rauni ga dubban mutane. Shugaba Michel Un ya baiwa jakadan labanin a Jamus Mustapha Adib damar kafa sabuwar gwamnati bayan da ya samu ƙuri'u tasa'in na 'yan majalisar dokokin ƙasar mai mambobi 128. Duk wannan na aukuwa ne ana 'yan sa'o'i gabanin isowar shugaban Faransa Emmanuel Macron a wata ziyara ta kwanaki biyu lokacin da ake kyautata zaton zai matsa lamba ma jami'an gwamnatin kasar ta Labanan su cimma yarjejeniyar siyasa don ceto kasar daga dambaruwar siyasar da take ciki a halin yanzu. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Rashin kishin ci gaban ƙasa da gurgunta demokradiyya har ma da tattalin arziki shine ginshiki ga koma bayan tattalin arzikin ƙasa. Tun a farkon shekarar 2019 shugaba Muhammadu Buhari ya ɗau alkawalin farawa da tabbatar da kammala yasan tekun baro cikin ƙanƙanin lokaci da ke ƙaramar hukumar agaye a jihar Niger. amma zuwa yanzu ba a jin wani abu game da hakan tambayar da nema ministan ruwan najeriya injiniya suleiman adamu ko me ya kawo hakan sai ya ce gaskiya wato abin takaici ne an yi shekaru gwamnatocin baya sun yi manya-manyan madatsun ruwa gwamnatin tarayya ta kashe kuɗi musamman wato kulle ina yawa ba gwamnatin shugaba shehu shagari ta yi rawar gani wajen irin wannan aiki to amma irin abin da nake gaya maka cewa in gwamnati tarayya ta iya nata alhakin sauran jihohi da ya kamata su ɗauki wannan abu an musu an musu mai wuyar maimakon su kuma su karasa su ɗauka su ɗauki abin su je su inganta su ci gaba da abin don al'ummar jama'ar su wanda jama'an nan a can suke zaune abuja mutum miliyan bai fi miliyan uku ba a cikin mutum miliyan ɗari biyu ina sauran suke suna jihohi da ƙananan hukumomi to ba su ba an yi dam da yawa madatsar ruwa dan a ja ruwan sha ba su ja ba an yi madatsar ruwa a yi noman rani a inganta noman rani ba su yi amfani da su ba kuma shi ita madatsar ruwa musamman kananan madatsar ruwa a tsarin su akwai iya rayuwar da za su yi amfani akwai kuma shekarun da sun zama ba su da kamar yadda kai dan adam a haife ka ka girma kai kawo shekaru kana cikin karfin ka daga nan kuma tsufa ya kama ka san baka da amfani to haka madatsar ruwa saboda haka wasu da yawan su yanzu lokacin da ya kamata a ci moriyar su ba a yi abin da ya kamata ba jihohin nan ba su yi abin da ya kamata ba saboda haka ya kasance sun zama yanzu amfanin su ya ragu su ga wasu sun cika ƙasa ta cika su ko kuma fari da sauransu da harkar ketowar hamada ta shafe su wasu na kallon tsaye da aikin na da nasaba da cewar ba gwamnatin ku ta assasa aikin ba idan kuma aka kammala shi ba za ku samu yabo ba gwamnatin da ta shuɗe ita jama'a za su yaba mawa akan wannan aikin shi yasa kuka tsaye da aikin menene gaskiyar wannan magana magana biyu ce ta jawo ruwan nan akwai wasu suka ce jawo ruwa suna nufin yashe kogin kwara don ya haɗe da teku wasu kuma suna kallon wasu suna ce jawo ruwa kamar wanda ake zance a ɗebo ruwa daga kudu a kai shi tafkin chadi ai ruwan daga nijar yake towa yake gangara ya tafi tekun atlantic saboda haka aka ce jawo ruwa mu kamar a ilimance abin bai zama hakan ba abin da ake nufi shine a yashe wannan kogi na kwara yanda wai jirage za su iya shigowa su zo baro haka ne amma ni alhamdulillahi allah ya sa lokacin ana hukumar rara ta ptf ne ni ne injiniya wanda aka ba alhakin gudanar da wannan aiki shi yadda kogin kwara yake ka duk damina yana ɗebo tan tan tan dubunnai na yashi ya taho da shi idan ka fara haƙe kogin kwara don jirage su shiga to sai ka dinga yin wannan duk bayan damuna duk shekara sai ka yi wanda abu ne kuma yana da kuɗi da to akwai dabaru da ake na kimiyya ka injiniya da ake yi don a rage wannan yashi a lokacin da muka zo muna aiki wannan ranar aiki na fitiya mun fuskanci wannan saboda haka muka ba da shawara a tsaye da batun yashewa sai an yi wa'annan abubuwa idan aka yi wa'annan dabaru na rage yashin nan to sannan sai a zo a yashi idan aka yashe kogin sannan za mu iya samun jirage suna abin na ji daɗi da kai maganar kuɗin shiga ɗaya daga cikin abin da ke faruwa ne a halin yanzu watakila misali a ce za a kashe ka biliyan ashirin naira kowace shekara a wannan yasar abin da wannan kogi to ya kamata in an kashe biliyan ashirin ya zama na akalla an gwamnati ta samu kuɗin shiga biliyan ashirin kaga an yi kunnan doki kenan amma idan za a yashi a kashe biliyan ashirin sannan kuɗin shiga ya zama na bai fi naira biliyan ɗaya ko biliyan biyu ba to me aka to abin da yake faruwa kenan to Ubangiji Allah ya kyauta. Daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, inda wata sabuwar dambarwar siyasa ta kunno kai. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani. Hama Amadu ya yi amfani da damar da ya samu a yayin bikin rantsar da ɗan takarar jam'iyyar Amen Amin Omar Hamidu Chana a karshen mako don bayyana matsayinsa a hukunce akan yanayin siyasar ƙasar ta Nijar a yayin da ya rage watanni uku a fafata a zaɓuɓɓukan ƙasar. Chacun le sait, l'inéquité absolue. Dans un esprit Ya ce cikin yanayin rashin adalci da yunkurin murɗa zaɓe tare da tilastawa 'yan Nijar zaɓen mutunan da ba su aminta da shi ba ne ake shirin gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka ta hanyar wasu karkatattun dokokin da za su shimfiɗa tsarin fifita wani ɗan takara akan wasu yayin da takanas aka ƙirƙiro wani ɗan takara laifuffuka da nufin hana masa shiga zaɓe. Da yake mai da martani akan waɗannan kalamai na madugon 'yan adawa Malam Gusman Abdulmumuni Jigo a jam'iyyar PNDS tarayya cewa yake. Wannan magana ta banza ce maganan tasha ce. Dokoki na ƙasa su ne suke ba da bayani bisa takar ɗan ƙasa. Babu wani ɗan jam'iyyar tarayya PNDS tarayya wanda ya fito ba jam'iyyar PNDS tarayya za ta ba su hurumi ko hanya su je su aji takara ba a'a. Kotu za ta ba da wannan hurumin. Da haka su jira lokacin da suka aji takararsu. idan an ba ta hanya alhamdulillah idan an ba ba ta hanya ba ka ba su hujja sannan su fito su yi magana in suna da wanda za su zargi sai su zargi shi a wannan lokaci yanzu haka dan takarar jam'iyyar ta PNDS Bazum Muhammad na zagayen yankunan karkara abinda Hamma Amadu ke ganin ya saba wa doka ce n'est pas un combat de l'opposition, c'est le combat des Nigériens dans leur ensemble. Ya yanayin da ake ciki a yau a Niger wani abu ne da ke bukatar jajircewar 'yan kasa domin kokowa ce da nauyin ta ya rataya a wuyan kowa saɓanin yadda wasu ke tunanin aiki ne da yawa jaba a wuyan 'yan adawa kadai Ya kamata 'yan kasa baki ɗaya su tashi su yaƙi wannan al'amari. Les Nigériens dans leur ensemble. To amma a cewar Malam Gusman ziyartar talakawan karkara wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da PNDS tarayya ke ɗauka da muhimmanci. ci mu jam'iyya ce ta talakawa don haka a kowane lokaci dar mu surdi mu shiga ƙasa mu ga talakawa lungu-lungu gari-gari al'ada ce wadda a gare mu tun kafuwa jam'iyyar mu kowace jam'iyya tana da wannan hanyar ta yi wannan sai dai daɗa su jam'iyyoyi na nijar sun zama jam'iyyoyi ne na kwalo sai dai in zaɓe ya taso kwashe kwashe ɗan abin da a gare shi a shi ƙauye ana rigingimu. Wannan shine karan farko da Hamma Amadu ke bayyana matsayinsa dangane da yanayin siyasar ƙasar ta Nijar tun bayan da a watan Nuwambar 2019 ya dawo gida bayan hijirar shekaru biyar a waje. Abin da wasu ke ganin alama ce ta ɗaura da ɗamarar sake komawa fagen siyasa a yayin da ya rage watanni uku 'yan takara su kara a zaben shugaban ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanar da cewar gwamnatin sa ta fitar da wasu muradan karni guda tara da take fatan samun nasarar aiwatar da sunan da shekaru uku da suka rage mata. Amma wasu 'yan Najeriya na ganin kamar hakan da wuya. Nasiru Adamu kaya. ya nazarci waɗannan muradun karnin guda tara. Shugaba Buhari dai ya tsaya kan muradu uku ne a kamfen ɗin da ya kawo shiga do a da biyar da suka haɗa da raya tattalin arziki, yaƙi da cin hanci da rashawa da inganta tsaro. Ba mamaki muradun na raya tattalin arziki na gwamnatin Buhari na dogon zango ne. Yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ya samu cikas don zargin dakataccen mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Magu da cinye abubuwan da ya kwato. Ga tsaro kuma an samu ƙalubalen bullowar wasu 'yan bindiga a arewa maso yamma yayin da ake yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a arewa maso maso gaba. Shin yanzu shugaba Buhari zai iya cimma nasarar muradun tara a sauran shekaru uku da suka rage masa kan mulki? Masu magana a madadin gwamnatin na nana da cewa gwamnatin har kullum na gina abun da PDP ta rusa ne tsawon shekaru goma sha shida. Kazalika tana tsayin daka kan cimma muradun da ta yi alkawarin yi. Ga abun da mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu ke cewa. To mu yanzu a wannan lokaci ai sai dai mu ce alhamdulillah domin a gaskiya kwalliya ta biya kuɗin sabulu. shin shugaba buhari sau uku ya yi takara bai ci zaɓe ba yan najeriya su da kansu suka ga cewa kai wannan bawan allah da yake ta bugawa ana ce an ka da shi ana buga an ka da shi me ajandarsa shugaban muhammadu buhari ya jaddada abu uku maganan tsaro da ake so a dawo da shi a ƙasa wajen yaƙi da ta'addanci na boko haram da kuma fituna da ake yi a yankin niger delta wadda ke karya tattalin arziki maganar rashawa da cin hanci da za a yaƙa a gwamnati to dole a nemi mutum mai gaskiya wanda aka tabbatar cewa shi in an bashi ajiyar kayan jama'a ba zai ci amanan nan ba wayannan muhimman abubuwa su ne gwamnati ta sa aka gaba tun daga farko kama mulki har izuwa yanzu kuma alhamdulillahi nasarorin nan wasu sai an faɗa wasu ko ba sai an faɗa ba sakamakon ana gani aikin noma da aka karfafa aikin tono ma'adanai wanda yake ana samun gagarumin ci gaba wadda irin gudunmawa da suke bayarwa wajen tattalin arziki a bangaren masu siyasar hamayya suna cewa da dai sun ga nasarar muradun da aka ɗauka tun farko da ba za su nuna ta babar sabbin muradun ba da sa'idu bello na daga cikin masu ganin rashin tabukawa da ta dace daga gwamnatin apc ta shugaba buhari ba abin da buhari bai faɗa ba akan dan isa mulki kuma ya samu yanzu kuma dan me ba za a yi masa ba shi idan ya ba daidai din ba a nan fa ya gaya mana cewar duk shugaban da ya sayarwa da ɗan najeriya litan mai a naira arba'in ya cuci kasa amma yawan gashi ta koma ɗari da hamsin me zai gaya wa mutane yanzu ya ce ba daidai ake yi ba a wajen harkar noma yau gashi abinci ya gagari al'umma an ba shi mulki ana sai da buhun shinkafa naira dubu bakwai da ɗari biyar yar waje ma amma yau dubu ashirin da takwas take ma in ka ganta ma ba a da idan kan ma baka ganta ba shikenan. ko me za a ce yanzu ko da ko gwamnatin apc ba ta ci gaba da mulki a 2023 ba ita ma ta samu damar yin rabin wa'adin shekaru sha shida da pdp ta yi kan mulki haka na akwai manyan tsoffin 'yan pdp da suka dawo apc kuma suke kan manyan mukamai ciki har da madugun kamfen na shugaba buhari rotumi ameci goswell akpabio pauline talen bemisola saraki da sauransu nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya yanzu kuma lokaci ne na rahoton mu na musamman daga jihohin arewa maso yammacin najeriya wanda Sani Shu'aibu manumfashi ya haɗa mana. A duk shekara ana samun ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na Najeriya. Sabili da yawan ruwan sama da ake samu wanda ke tara yashi da laka karshe ya cunkushe hanyar wucewar ruwa zuwa kogi da rafuka. Na kuma zanta da kwararru game da wannan lamari. Dr. Awal Abdulsalam, shugaban sashen nazarin ƙasa a jami'ar jihar Kaduna, na tambaye shi abubuwan da ke haddasa ambaliyar ruwa. abin da ke haddasa ambaliyar ruwa na iya cewa kala biyu ne zuwa uku na farko ko dai a ruwan sama da ya yawa zai cika tafkuna hatsi ambaliya shine ambaliya a na biyu ko kuma a ce dam ya cika ko ba lokacin ruwan sama ba ne amma mafi yawa lokacin ruwan sama a ce an buɗe shi don a rage yawan ruwan ko hanyar ruwan za ta iya ambaliya ko kuma dam ya balle na hudun wanda kuma shi watakila za a ce kusan shi muke haddasa kanmu ne mutane da suke da ɗabi'a zuba bola a cikin magudanar ruwa ko kuma mutum ya zo ya gini akan hanyar ruwa ba a canza ruwa hanya mm. dan haka idan an sa samu ruwan sama mai yawa ruwa ya biyo bai samu hanya ba zai mamaye duk inda ya samu wannan shi ake kira ambaliya na uku wannan shi ko ba na Allah da annabi ba ne mm. haddasa wa kanmu mm. ruwan saman bai yawa ba amma saboda mutane sun zo sun yi gini akan hanyar shi ko kuma sun zuba bola ya cusa hanyar ruwan da haka sai ya mamaye inda bai kamata ya mamaye ba dama ambaliya shine a samu ruwa ya mamaye wurin da bai kamata a ce ya mamaye ba shin ina mafita mafita ga ambaliyar ruwa zan ba da misali kamar a birnin kaduna duk shekara ana samun ambaliyar ruwa a wasu wurare a wa'annan wuraren daman hanyar ruwa ne kogin kaduna da ya biyo ta cikin garin kaduna ya cika da ƙasa na farko shine ko dai a yashe shi ko kuma a mai katanga ko kuma jama'ar da ke zauna a wurin da in an samu ruwan sama da yawa yake ambaliya dole a tashe su ko su tashi wannan shine mafita na biyu kuma shine wanda muke haddasa a kanmu shine al'umma ya zama sun dau mataki a kan kansu dan ba gwamnati za ta zo ta tsare ka ba za ga wani da hadari ya haɗu zai taho da gudu ya zo ya zuba bola a cikin magudanan ruwa wannan bola za ta je ta tara hanya sannan kuma ruwan ya ambaliya wannan su ne matakan da za a ɗauka don ba za a iya dai hana ruwan sama ya sauko ba ruwa sannan kuma idan madatsar ruwa ta cika dole a buɗe ruwan ya tsiyaye. baya ga wannan anya ba sai hukuma ta shiga lamari ta yi wa ruwa zagin hanyar fita cikin gari da birane ba kana a samu sauki. gaskiya za yi wa gwamnati adalci musamman gwamnatojin jihohi a manyan birane za su ga da zaran damuna ta tunkaro akwai abin da suke kira districtin za ga ma'aikatar kula da muhalli sukan zo su yashe wa'annan manyan kwatoci da ruwa gefe wannan kusan duk shekara ana yi inda na ce ya irin hali ne na al'ummar mu gaskiya ga bayan an yashe din nan wani fa da ya ga hadari zai ɗauki bolar gidan shi ba zai iya biyan hamsin ko ɗari biyu ba a je a zubar mai A'a, a ga inda ruwa zai kwarara ya wuce da ita zai zo ya zuba ya damu da abin da ke faruwa ba amma kuma ba za a ce gwamnati gwamnati dole ta ɗau mataki na tursa mutanen da ke jini akan hanyar ruwa wannan kuma hukumar da take kula da tsare-tsaren birane wannan hakkin su ne duk inda suka ga an yi gini zai toshe magudanar ruwa ko kuma shi mutumin da zai je gini zai sa kan shi a hatsari shiko Abdulhadi Abdullahi malami ne a kwalejin kimiyya da sana'a ta Kaduna. ya kuma yi tsokaci game da wannan lamari. ambaliyar ruwa wani abu ne da ake samun shi kusan duk lokaci na damina kuma wani abu ne da tabbas is avoidable in mutane suka bi ainihin abubuwan da suka dace hanyoyin da suka dace. Shin ta wace hanya za a kawo ƙarshen ambaliyar ruwa? gaskiya karshen shi yana da wahala amma dai gaskiya akwai yadda za a tsakaita abin hanyoyi da yawa dole ne gwamnati ta shiga ciki kai kana zaune a unguwa wannan yana zaune a unguwa ba yadda za ka hana wani abu amma gwamnati ta ce take da alhaki na dole ta hana wannan abubuwa ga baki daya musamman misali yanzu ka zo kai gini a wanda bai dace ba ka gani da ba hukuma babu yadda zan zo maka magana na wace dai in baka shawara amma gwamnati tana da karfin iko na da za ta zo ta ce wannan abu da aka yi a wannan wuri bai dace ba saboda haka a kawar da shi babu abin da aka yi dole ka yi na biyu kuma in ka duba da muna da duba gari wanda duk yawanci duk ranar sati ko lahadi ana tsaftace muhalli yin wannan zai sa mutane su shiga taitayin su wajen zubar da shara ta ko ina to kagan aka yi wannan mu da wanda mutane mu ke jan wannan to insha Allah wannan shi zamu yi magance shi ta hanyoyi da yawa in muka so mu da kanmu ba ta kai amfani da hankalinmu ba tare da gwamnati ta shigo ba amma ya kamata gwamnati dole ta shigo To kamar yadda madatsun ruwa wato dam a duk shekara suke buɗe hanyar ruwa don ya ragu kada ya balla shinge yawa jama'a ta'adi. Shin babu wata hanyar hana aukuwar haka? Su waɗannan ma'aikatan ya kamata su sani gaskiya ana musu training amma wani lokaci su kansu akwai laifi da gare su. In ruwan yayi yawa sai a sake ruwa na awanni shi ke kago wannan ambaliya. in aka sake wannan ruwa kaɗan sai a ɗan rike shi zuwa ɗan wani lokaci ruwan nan ya riga ya yi nisa sannan sai a sake sake wani amma lokaci kuma ruwan za ga su kansu ba su sake shi a hankali sai zo ga ya taru ya fi ƙarfin rike shi dole sake shi da yawa kafin sake din gaskiya suna ba da sanarwa lokaci kaza za a saki ruwa therefore duk wanda suke kusa da rafuffuka da sauransu su kauce in ba haka ba za ga irin wannan ma shine ke kawo ake rasa rayuka ana asarar dukiyoyi to wannan gaskiya dama shi irin wannan dama ya fi illa gaskiya Hanya ɗaya tilo shine ma'aikatan dam su ƙara sa ido, jama'ai su bi umarni tare da nuna dattaku, ƙananan hukumomi su agaza wajen buɗe hanyar ruwa a duk lokacin da damuna ta sauka. Sani Shahab Malumfashi, murya Amurka, daga Katsina a Najeriya. To daga nan bar mu je ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. an tabbatar da tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester city david silva da cewa ya kamu da cutar coronavirus silva mai shekaru 34 ya koma real sociedad ta kasar spain a farkon wannan watan inda bayan isarsa kungiyar ne aka auna shi yana dauke da cutar ta covid-19 Kungiyar tarin Sociedad ta ce wannan ne karo na biyu da ake auna Silva a cikin sa'o'i 72 da saukarsa a Spain a yayin da awon farko ya nuna cewa bai dauke da cutar. Silva ɗansar Spain ya bar Manchester City ne bayan karewar kwantaraginsa inda a yanzu ya rattaba hannu a kwantaragin shekaru biyu da Real Sociedad. kungiyar ta ba da sanarwar cewa yanzu haka dan wasan na killace haka kuma ba wani alamun rashin lafiya da ke addabarsa shahararren dan wasan kungiyar barcelona lionel messi ya cewa filin atisayen kungiyar a yau litinin rahotanni sun bayyana cewa haka kuma messi ya ki halartar gwajin cutar coronavirus da kungiyar ke yi wa 'yan wasanta akai-akai a jiya lahadi messi da tuni ya bayyana bukatar sa na barin kungiyar yana jin cewa baya cikin jerin 'yan wasan sabon kocin kungiyar ronald koeman messi mai shekaru 33 yana da sauran shekara ɗaya a kwantaraginsa da barcelona to amma ya aika mata da bukatar sa a rubuce ta barin kungiyar tuni da wasu manyan kungiyoyin kwallon kafar turai suka so mazawarcinsa to amma ana hasashen manchester city ce ta fi sauran damar samun sa, an ta'allaka messi dan kasar argentina da yiwuwar sake haɗewa da tsohon mai gidansa pep guardiola a kokarin da yake yi na soma sabuwar rayuwa a gasar premier ta ingila to sai dai wasu rahotannin na nuni da cewa messi kan iya fuskantar hukuncin biyan tara ta euro miliyan ɗaya idan ya ki halartar atisayen haka kuma zai iya rasa albashinsa na kwanaki biyu zuwa goma a matsayin dakatarwar ladabtarwa da za a yi masa ko bayan messi kuma 'yan wasan kungiyar goma sha bakwai ciki har da philip coutinho sun ki halartar atisayen a yau litinin barcelona ta bayyana sanya mafi akasarin 'yan wasanta a kasuwa tare da zimmar sabon zubi bayan da ta sha mummunan kashi na tarihi da ci takwas da biyu a hannun bayan munich duk da yake ba messi a cikin 'yan wasan da ta ce za ta sayar murtala faruk sanyin na a washington dc wannan muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Gwamnatin Sudan da ƙungiyoyin 'yan tawaye sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da tarihi. Wani muhimmin mataki na farko wajen kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru goma sha bakwai ana tafkawa a cewar wani wakilin kafar labarai ta AP. Shugabannin kungiyar juyin juya halin Sudan ta SRF wacce haɗaka ce ta ƙungiyoyin 'yan tawayen yankin Darfur da ke yammacin ƙasar da kuma jihohin Kordofan da Blue Line ko Alnil nil al azra da ke kudancin ƙasar sun ɗaga hannayensu sama don nuna farin cikinsu bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar. Wasu manyan tawagogin Amurka da Isra'ila sun tashi daga filin jirgin saman Ben na ƙasar Isra'ila a yau ɗinnan Litini zuwa birnin Abu Dhabi wanda shine karan farko da jirgin sama na wani kamfanin sufuri ya tashi daga Isra'ila zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Jirgin saman ya bi ta sararin saman ƙasar Saudiya wanda wannan ma shine karan farko ga duk wani jirgin saman sufuri daga Isra'ila. Tun a farkon wannan watan ƙasar Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa suka amince su kulle yarjejeniyar dubulmasiyya tare da taimakon Amurka. Yawan masu ɗauke da cutar corona a Amurka ya kusa zarce miliyan shida baya ga yawan mace-mace dubu ɗari da tamanin da uku wanda ya zarce na kowace ƙasa a duniya. Kwanan nan wasu jihohi hudu na yankin tsakiyar yammacin ƙasar suka ba da rahoton adadin sabbin kamuwa da cutar a rana guda irin wanda ba su taɓa gani ba. Jihar Ayowa bakwai da da tamanin biyar, jihar North Dakota biyar, jihar South Dakota 425 sannan jihar Minnesota 1000 bisa ga alkaloman jami'ar Johns Hopkins. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Ibrahim Kalmasi Garba. da wanda ya daidaita mana sautin shirin Daniel Brown. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace salam.